to sai dai kuma yayin da hankula suka fara kwantawa ma'aikata suka fara koma bakin ayyukansu a wasu wurare ko da yake a wasu kuma babu ma ofishin da za a koman yanzu haka akwai wasu ma'aikatan da suka yi gudun hijira ba su komo ba wasu ma ba san yadda suke ba lamarin da ke kata da hankalin kungiyar ma'aikatan kananan hukumomin najeriya nolge comrade emmanuel fashe da ke zama shugaban kungiyar a jihar adamawa wanda har ila yau shine ma jami'in yaran labarai na kungiyar a Najeriya ya ce kawo yanzu fiye da ma'aikata dubu biyu ne rikicin Boko Haram ya sanadiyar mutuwar su baya kuma ga waɗanda suka bace to amma kuma suna nasu kokarin na ganin sun tallafa waɗanda abun ya shafa a gaskiya a jihohi uku din nan zu al'amura sun fara da daita yanzu ne za iya sani wani babu shi ko kuma wani a kashe shi aka yi ko kuma don saboda wasu guje-guje da aka yi wasu sun hijira har wasu kasashen waje suka tafi duk wannan abun da ya faru mu ma muka fi wahala mun janjanta juna kamar da na faɗa maka kuma duk wani abun da za iya na kungiya mun yi shi da dai gurgudo amma abun da za ka yi a gidanka ko kuma abun da za ka yi ba abun da za ka fita ka yada wa duniya da cewa yau fa na yi kaza saboda ma'aikata na za ka ji kunya ma amma saboda Allah kan mun yi da dai gwargwado to sai dai kuma yanda wannan ma ke faruwa wasu gungun ma'aikatan ƙananan hukumomi na kokawa tare ma da zargin shugabannin kungiyar da cewa ba su taɓuka komi ba da tuni ma suka fara barazanar tsege su musamman a jihar adamawa inda suka kira wani taro don nuna fushin su kwamrar abdulrahman mutawalle na ma cikin shugabannin ma'aikatan da ke wannan barazanar da dama daga cikinmu daga wannan yanki da na faɗa mu da muka tsira da rayukanmu yawancinmu kayayyaki da muka bari a gidajen mu babu wayanda muka zaɓe su a 2011 january 7 precisely har ya zo january 2015 akwai sun tashi a matsayinsu na shugabanni sun je kananan kuma sun ce muku sannu da abin da ya faru musamman na gefen nan dole mu nemi neutral body su zo su yi union nan su yi kundakti mana zaɓe a local government su yi mana zaɓe a state level wanda to Allah ya bashi ba kowa wannan shi da abin da ya sa muka tara su mu gaya muku to hali ake ciki musamman ma kanin hukumin da aka kwato cikin kwanakin nan malam abdullahi damare na cikin shugabannin kungiyar wanzar da zaman lafiya da suka ziyarci yankunan don sanin halin da ake cikin sakatariya din wasu kananan eh, hukumomi har yanzu babu su makarantu wuraren eh, shan magani abin nufi asibitoci da gidajen hakimai da jauro da sauran makamannin su har yanzu ba sa nan saboda kuwa ana tsoro ana fargaba kar a zo a afka mutane a ta gwamnati ta ɗauki wararan matakai na kwaɗaitar da mutane su koma ta wajen ganin cewa an bude wayannan hukumomi ko kuma ofisoshi na gwamnati domin mazauna na wannan gurin su san cewa eh lallai fa yanzu kam komai ya koma yadda ake ya ta bakin malam abdullahi damari kenan da ke zama jami'in kungiyar wanzar da zaman lafiya ta interfaith mediation ibrahim abdul aziz sashin hausa murar amurka daga yola a nigeria.